Assalamu alaikum wa rahmatullahi masu sauraro. barkan Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin littafin ɗaurin ɓoye. Wanda marubuciya Safiya Abdullahi Musa Huguma ta rubuta. A shirinmu da ya gabata mun tsaya ne a inda ake zuwa yi wa Aisha jere, yanzu kuwa za mu ɗora. Kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun damar samun shirye-shiryenmu sababbi a duk sanda muka dora. Inna Laraba, Mero, Gwaggwa Asaba su ne kan gaba. Ba abin da bakunan suke furtawa sai ma sha Allah alhamdulillah kai Allah abun godiya. musamman in na laraba da ta san zaman aisha cikin gidan muryarta ta fi ta kowa ɗagawa kuma da bi take da gayya take faɗa ba ƙaramin farin ciki ba ne a zuciyarta ta tabbatar da cewa allah baya zaluntar bawa sai dai bawa ya zalunci kansa Haka nan, ubangiji baya mantuwa karamcinsa baiwarsa da kuma kyautarsa yawa gare ta Ƙofar falon kawai tun daga nan suka sallama inda suka gama miƙa wuya sanda suka shiga falon zuwa ɗakunan baccin da ke gidan. Gini ne mai kyau mai ɗaukar hankali wanda aka yi shi cikin hikima da fasaha. Tun daga falon gidan zuwa ɗakuna zuwa kicin babu abin da bai saka ba na alatin rayuwa har ma da ƙari. Kai alhamdulillah Aisha Allah ya miki baiwa, Allah ya zaɓa ya baki, Allah ya tabbatar da ke cikin wannan gida ya sa tsohuwar gida ce. abinda inna laraba ke faɗa kenan cikin farin ciki suna kewaye gidan mai rawa ma abinda take cewa ita da gwaggo asabe sai amin amin cikin farin ciki ta gefen sa'anta halima kuwa bakuna zuwa jukuna duk sun mutum maris kowace cikin 'yan matan zuciyarta ta tafi za su iya cewa tsaman zawansu da burukansu ba su taba shiga gida irin wannan ba duk cikinsu babu wadda baji ina ma ina ma a ce ita ce za ta shigo gidan ba kutumar uba mutumin nan fadon ne wallahi da alama cewar mu mufida kanwar mijin anta halima sanda take karewa gidan kallo karo na barkatai bata san sau nawa ta kalli gidan ba babu lungu ko sako na gidan da bata kashe selfie ba ba ma ita kaɗai ba har sauran 'yan mata amma asma cin kai ce ta ce mana fukara uwal masakin ne shi ina ga dai bata gano daidai ba wallahi in ji nusaiba ni gani nake anya wannan bai fa Hamid kuɗi ba ko a ina ta samo shi Fatima kanwar momi ta faɗa dan Allah ku yi wa mutane shiru kun cika mana kunne da surutun banza da wofi anta Halima ta faɗa cikin zafin rai da ƙuna lallai ba shakka kalifan ɗaurin ɓoye ne ya zo musu ne a dukunkune kenan ita a karan kanta ta san cewa babu gami tsakanin kalifa da Hamid Hamid eh lallai yana da kuɗi sai dai duka ba su kai yadda suka zata ba sun zaci ya fi haka fariya da ɗagawa da san a sani ya ƙara wa arzikin nasa ado ake masa kallon ya fi haka yayin da khalifa ya iya takunsa yake ɗora komai a muhallinsa da mizanin hankali da nutsuwa hannun nusa ya kai kan wani ɗaki wanda shi kaɗai ne ba su buɗa ba bayan na mai gida. ɗakin naman na da bedroom ɗin Aishan. Binta suka yi duka a baya, gwara mu kashe kwarkwatar idanunmu. Kai, wallahi ji nake kamar a mafarki. Indo, indan da ta zo daga ƙauye wai ita ce da wannan gidan, anya ba ƙarya mutumin nan yake mana ba, raina mana wayo kawai yake dan ya burge ya kawo mu gidan jama'a, in ji Anti Kubra, ni ma tunanin da nake kenan. Anta Halima ta faɗa cikin sanyin jiki gami da tausaya wa ƙanwarta. ta san yanzu za ta tashi hankalin ta matukar ta ji cewa gidan aishan ya kerewa nata ɗaki ne guda wanda aka shirya wasu ta jikin bango kowanne gefe da tarin hangas na makala suturu suturu ne sabbi a ɗinke iya ganin ka babu kalar wanda babu Inna lillahi oh my god Nusaiba ta faɗa tana rufe bakinta da hannunta tana fiddo idanunta. Abin ya yi masifar burge ta da tafiya da ita, ba ita kaɗai ba kusan duk waɗanda suka shigo ɗakin sai dai hasada da ta cika zuciyar wasu daga ciki hakan ya gaza tasiri. Na shiga uku, indo ina za ta kai waɗannan suturu, wannan kuwa za ta gama saka su har ta mutu, cewar Mero tana dafa ƙirji. Dariya in na laraba ta saki, sutura ai ita ce mutum kuma ba ta yawa, kuma bai kai mata lefe ba bawan Allah ashe haka ya tsara zai yi mata. Ta faɗa cikin murmushi, Kayan suka dinga bi ɗaya bayan ɗaya suna taɓawa, dubawa da faɗin kuɗin wanda suka san kuɗinsa, wanda ba su sani ba kuwa sai dai hasashe kawai da suke. Tun suna dubawa suka gaji suka koma kan jakankuna, takalma da mayafai, ƙarshe haƙura suka yi da ƙwaƙwafinsu suka kofi ka fito daga wajen bayan sun gama ɗaukar hotuna. a falo suka tadda an ta halima zauna wanda tunda da suka kai suka saka kai ɗakin sai ta fito da sigar amsa waya bata kuma komawa ba gefen ta kubura ce zaune ita ma cikin sanyin jiki bala'i ta hausu da shi akan kuban me suke a wajen kamar ba su taɓa ganin kaya ba halima ina zaton sai mu koma haka har da motar kaya ko tunda na ga gidan babu abin da yake bukata ko cokali kuwa cewar in na laraba wani banzan kallo ta juyo ta watsa wa matar da ta ɗora wa mahaifiyarta a shekaru ke kin ga in na laraba na gama fuskantar take-taken kifa. tun da muka shigo gidan nan kike rawar kafa kina neman gindin zama shine zaki gaya wa mutane magana a fakaice butulu shekarar ki nawa kina cin arzikin mu da kake har inda ina cewa ba dan mu ba da tuni ana kauye ana fama da kirci da faso to mu duk girman arziki bai rudar mu Don mun saba gani ba yau farau ba maganar ta yi wa inna laraba ciwo kwarai a ganin ta ko babu komai haliman ta girmama ta ko dan furfurarta cikin murmushi ta danne ne bacin rai ta ce mata ki adana fushinki dan ba ni nayi ba Allah ne ya nuna ikonsa a kai duk wani abu da kuka hana Aisha sai gashi yau Allah ya bata ninkin sa duk abin da kuke zaton bata cancance shi ba sai gashi yau Allah ya bata sama da shi kun hana ta mota karama kwaya daya sai gashi Allah ya bata manya biyu kun bata daki mafi kankanta a gidan sai gashi Allah ya bata masarauta guda kun siya mata kayan ɗaki a ƙasar nan maimakon ƙasar waje kuma saiti ɗaya sai gashi Allah ya bata wasu fiye da ɗaya fim biyu ma ya ƙawata mata gidan aurenta da jin kansa da rahamarsa kin ga kenan bayi na bane yin Allah ne idan kun ga dama ku aje abin da ke ranku ku rungumi yarinyar da bata taba taka muku babbare ta zubar muku ba sawa ba fitarwa sai ku da kuke amfana ma da ita ba ku dubi maraicinta ba ba ku dubi rauninta ba kuke gallaza mata da gasa ta a ruwan sanyi ba tare da duk wani mara dogon nazari da tsinkaye ya fuskanci hakan ba kun manta cewa Allah ke ɗaukaka bawa a duk sanda ya so kun manta cewa talaka da mai kuɗi duka Allah ne ya halicce su ba don ya fi son wani ba sai wanda ya fi masa biyayya a gare shi kun manta cewa ɗan ƙauye mutum ne mai daraja shi ma kamar kowa ƙauye muhalli ne mai daraja tun a zamanin annabawa tunda ko annabin mu an ba da shi raino a can ya rayu da su bai kuma taɓa ƙyamartar su ba hasali ma wannan ishara ce a gare ku ruwanku ku gyara ruwanku ku ɗora daga inda kuka tsaya aisha dai ta yi gaba amma za ku iya biyo ta a baya miƙewa an ta halima ta yi ta soma zuba ruwan bala'i duk wani ɓacin rai da ke ranta ta take furta shi a sannan su an tuku ke rike ta amma ba ta ji ba ta gani murmushi in na laraba tai iyaka a dakatar da ni bakin aiki ko ki sa ma ranki to daga nan zan wuce cikin nawa ahlin kar ki manta yaro na da kafar sai zo zai tafi da ni mahaifiyar ku ta dakatar da shi ta roƙe shi ya bar ni saboda sabo ina fata biki manta ba abu ɗaya zan gaya miki kafin na wuce shi ne. ki bi ko in ce ku bi duniya a sannu a yanzu ishara ɗaya ta zo muku idan ba ku sauya ba sauran isharorin na nan tafi bikin indo kuwa har ƙauyen ta kai insha Allahu na bar ku lafiya ta faɗa tana juyawa nan ta fice ta bar sa'anta halima na ci gaba da kumfar baki bin kowannensu da kallo kawai asma'u take sanda suke zayyana wa momi yadda suka sami gidan aishan jin abin take kamar almara ji take kamar mafarki tsaye kawai take ta kasa taɓuka komai kamar wadda aka zarewa duk wata laka ta jikinta ƙarya ne ƙarya kuke wai ni za ku zolaya ta ina yaron oga zai sami irin wannan gidan ni za ku tsokana bayan na fi kowa sanin waye shi ta faɗa tana banka musu harara nusaiba ce ta yi taraf ta ciro wayarta ta so magwada wa asma'un salfi ɗin da suka sha cikin gidan kambu asma'u ta lailayo a shar ɗin kai tsaye cike da bakin ciki takaici cakuɗe da hassada zama ta yi da sauri gefen gado kusa da nusaiba wu is khalifa ta faɗa tana tambayar kanta tabbas babu shakka akwai wani ɗaurin ɓoye dangane da al'amarin tabbas wannan kalifan ba shi ne wanda ta sani ba akwai wani kalifan ɓoye a bayan kalifan da ta sani ta yaya za ta yadda ta yaya za ta amince aisha ta auri wannan kalifan bayan duka yakin da ta yi a baya kan hana faruwar hakan abin da ya dinga kai komo kenan a zuciyarta cikin fushi da hanzari ba tare da ta cewa kowa komai ba ta fice daga ɗakin tana jin kamar iska ke tafe da ita ba kafafunta ba Aisha, kin ga baiwar da Allah ya miki kuwa, kin ga gidanki Aisha, dama mai kuɗi zaki aura. Mero ke faɗin haka cikin tsantsar farin ciki tana riƙe da hannun Aisha. Sosai take jin daɗi kamar ita za ta zauna cikin gida. San bata kawo komai ba ta yi murmushi mai rufin asiri dai Mairo. Shi ma talaka ne kamar mu. Idanu Mairo ta zaro tana dubanta. Talaka, alƙur'an kada bakin ki ya sake faɗin cewa shi ma kamar mu yake. kin san yadda sama ta yi wa ƙasa nisa to kwatankwacin haka tazarar mu da shi take kin ga gidanki kuwa indo bari ki ga a wayata duk da bai ɗauku da kyau ba duk da bai ɗauki da kyau ba mero ta faɗa tana ciro 'yar karamar tocin ɗinta da mijinta ya saya mata wancan watan bayan ya sai da amfanin gonarsa ya samu riba mai yawa dariya take kawai a sanda ta karɓi wayar dan tana zaton zuzuta abu ne kawai irin na meron a idon gida ya ƙayatar da ita sanda take kallon hotuna sai dai sam bata kawo kanta a ciki ba a ina kika samu waɗannan hotunan mero aisha ta tambaye ta hotunan gidanki ne da muka je yanzu indo indo ki gode wa allah Allah ya miki ni'ima da baiwa wallahi ba shakka Allah ya fanshe miki wahalar ki ta shekara da shekaru yanzu haka kaf kayan jeren ki mun dawo da su saboda babu wajen da zamu zuba su hasali ma waɗanda muka tarar jere a gidan sai na me tashi kaman abola muka tsunto su Dariya sosai Aisha ta saki, labarin sai ya nishaɗantar da ita, don har ga Allah ba ta yarda da gaske mera take ba, ta ɗauke shi kawai a shaci faɗi ko nishaɗi take son sanya ta, saboda ta ga alamun damuwa tattare da ita tun ɗazun kafin su fita. Ita kuma ba wannan ne aranta ba, ummanta take son gani, labarin ummanta take son ji, kulawawa take bukata ta gani daga wajen umminta komai kankantarta. Momi ce ta turo kofar ɗakin, daidai sanda Aisha ke wannan dariyar. Dubanta momi ta yi ta ya kuntata. Tana tunanin ta san komai da haɗin ta yaron ya lullube su. Ta ayyana a ranta yanzu haka tana dariyar farin ciki ne da samun nasara. Idanun Aisha ya sauko kan momi sai ta miƙa wa Miro wayarta. Tana miƙewa cikin nutsuwa ta ce, Me kike da bukata momi? Da kin yi magana sai na zo, ba sai kin zo da kanki ba. Kai ta girgiza ranta na ɓaci. a zatanta tana bacin rai ne saboda Aisha sun rufe ta sai dai abinda bata sani ba shine tana bacin rai ne saboda Aishan ta samu ɗaukaka da muhallin da autarta bata samu ba hassada ke cin ranta ba tare da ta farga ba wannan ai ya fi karfin ki zo sai dai ni na zo da kaina godiya na taso takanas na miki wato duk zaman da muke yi da ke da yadda muka riƙe ki ashe ke ba haka bane cikin ranki kallon makiyarki kike min kallon abokiyar adawarki abokiyar gabarki wadda ba ta son ci gabanki kike min kar ku haɗa baki har ku haɗa baki da yaron nan ku rufe mana komai sai mun je ganin ki sannan mu gani kin san mai arziki ne baki gaya mana ba amma ya zo wa asma'u a wanda bai da komai saboda wani bakin nufi da ke ran shi ko ba komai da mun san waye ya bayyana kanshi za mu yi duk shirin da ya dace yadda ba za a ji kunya ba to na gode da sakayyar da kika yi min Allah ya saka da alkhairi ta juya tana shirin fita Iya kololuwar tashin hankali Aisha ta shige shi. Dama ita gwanar hawaye nan da nan ruwan hawaye ya soma layi a fuskarta. Bata gane kan me momin ke magana ba, me take nufi ne? Bata san san da ta isa gaban momi ba ta tare ta cikin kuka tana faɗin. Wallahi momi ba mai kuɗi ba ne, talaka ne shi ma kamata. Idan da mai kuɗi ne an ta wa ita za ta soma sanin hakan. Tunda ita ta haɗa ni da shi ta hanyar ta komai ya tabbata har kawo yau. ki tambaye ta ki ji ta ƙarasa faɗa muryar tana sarkewa ki dalla matsa da ke da asma'un dukan kulusarai ne kada ma asma'un ta ji labari kun san waye muhammad abdulhakim mai goro kun san wani irin arziki ke gare shi dukan ku ku sani ba cikin 'yan sa'o'in aka gayan waye shi aisha kin nuna ta kuma ina godiya ta ƙarasa faɗa tana kewaye ta gami da ficewa daga ɗakin Kuka Aisha ta saki har sai da Goggo Asabe da ke zaune tana kallon ikon Allah ita da Miro suka taso suka rike ta gami da zaunar da ita. Tsoro ne fal cikin zuciyarta. Ta yaya za ta shiga sa bayan ya soma da yi mata ƙarya, a hakan zai roƙe ta, a hakan zai cika alƙawarin da ya ɗauka, tana tsoro, tana tsoron faruwar wani abu. Dan me zai yaudare ta, akan me zai ninke ta ya zo mata da siffar da ba shi ba. Yanzu gashi ya haɗa ta da momi. ya haɗa ta da mutanen da suka zauna da ita da daɗi babu daɗi ba kamar danginta da suka kasa zama da ita ba saboda wani banzan dalilin su maras tushe wanda bai ci a ce ya shafi rayuwarta ba o ni sadiya wai wannan wani irin lamari ne haka yake faruwa indo wani irin mutane ne haka kike zaune da su Tunda muka zo daga wannan sai wancan cewar goggo, cikin ɓacin rai da tashin hankali miƙewa ta yi tsaye ta dubi su ina zuwa ta faɗa kawai kana ta fice da hijabin da ta idar da sallar azahar a jikinta don haka ba ta da buƙatar sanya wani abin falon dadi ta nufa kai tsaye ta yi ƙoƙarin daidaita nutsuwarta sannan ta yi sallama ta kutsa kai su biyu ne zaune a falon shi da anti safiya da alama wata magana suka gama tattaunawa ko suke kan tattaunawar dukkansu shiru suka yi ganin figowar ta falon kai tsaye ta isa gaban dadi ta duka tana hawaye dadi don allah ka kira shi ka bashi haƙuri ka gaya masa ka fasa bashi aure na dadi ba zan aure shi ba ba zan iya zama cikinsu ba anti safiya za ta yi magana ya dakatar da ita ta hanyar ɗaga mata hannu sannan ya mai da hankalinsa wajen aisha saboda me ya tambaye ta dadi ya zo min da siffar da ba tasa ba ya yaudare ni dadi wannan ha'inci ne dadi a haka zan je na zauna da su kasa daurewa safiya ta yi sai da ta furta aisha an so kashe rayuwarki ne allah ya raya ta an haɗa ki da shi saboda ana tsammanin ba shi da komai allah sai ya kai ki hannun mai komai ɗin wannan kaɗai bai isa ki gode wa allah ba wannan abin da kike faɗa tamkar bitircewa allah fa kike so ki yi da hanzari ta ɗaga kai tana kallon anti safiya akwai wani abu akwai wani da ta sani kenan game da yadda auren ya kullu aisha dadi ya kira sunanta bayan ya dakatar da safiya me yasa biki gaya min tun farko yadda abin yake ba kika ja bakin ki kika yi shiru kina zaton da an tafi a haka na hada ki aure da shi Allah ba zai kama mu ba duka fada sosai dadi ya dinga yi irin wanda bai taba yi ba alama ran shi ya ɓaci sosai kuka ta dinga yi tana ba shi haƙuri ya ce sam nauyin bakin ta bai yi masa ba haƙuri ta bashi da alkawarin ba za ta sake ba daga bisani ya kwantar mata da hankali da ba ta labarin farkon sanin da ya so mai yi wa khalifa a rayuwarsa na san shi can shekarun baya masu yawa ta sanadin faduwar jakar kuɗaɗe na kuɗaɗe ne masu yawa wanda banda kuɗaɗen akwai muhimman takarduna har da na kamfani na sosai na shiga tashin hankali a sannan saboda matukar kuɗaɗen suka bace a sannan tsab zan iya shiga talauci ba na wasa ba cikin ikon Allah kwanaki uku da faruwar haka aka kira wayar kamfani aka ce ni ake nema kan kuɗi na da nayar na yi murna sosai na buƙaci inda zan je mu haɗu da wanda ya tsinci kuɗin ba ɓata lokaci ya bani adres ɗin gidansu ya ce na yi haƙuri yana da uzuri ne da baya barinsa ya fita daga gidada da kansa zai kawo min Ni kam a sannan ko ta kan hakan ban ba saboda ko a kafa ya ce min na tafi wata ƙasar na amso zuwa zan yi. Sanda na isa gidansu na yi matuƙar mamaki. Gashi dai gida har gida irin ginin masu kuɗi na wadata na sannan amma kana masa kallon farko za ka san babu da talauci ta tsananta ta yi masa raga-raga. mamaki na bai sake karuwa ba sai da na shiga na tadda matashin ɗan shekara ashirin na jiyar mahaifiyarsa magashiyar rai a hannun Allah da kannan shi maza guda biyu kana kallon su kasan kuka suka gama yi dukansu sanda na amshi kuɗin na tambaye shi nawa yake so ga mamaki na sai ya ce min babu komai alfarma ɗaya yake da bukata na biya kuɗin aikin mahaifiyarsa ta rabu da zafi da raɗin ciwo da take fama da shi na zaci zai bukaci sama da haka amma sai ya ce min bukatarsa kenan matsanancin ciwon suga take fama da shi wanda shi har ta kai ga ya taɓa mata koda za a mata aiki muna tsaka da wannan maganar sai ga 'yan sanda katsaham a kanmu miƙewa na ga kalifan yayi yayin da suka yi kanshi kamar kura ta samu nama suka ci kuduye shi yayin da yake ta rantsuwa yana faɗin ba shi ba ne matashi da ke bayansu yana cewa kar ku saurara masa ƙarya yake ku dake shi ni na miƙe ne musu magana sannan na tambayi ba'asi nan da nan ɗan sandan ya ce ana tuhumar shi ne da yi wa yarinyar wan baban shi fyaɗe kuka yake sosai a sannan yana rantsewa da duk abin da ya san mai girma ne kan ba shi bane yanayin nagartar yaron ya saka min tantama kan zancen na ja ɗaya daga cikin 'yan sandan waje na ce ya gaya min gaskiyar magana na masa alkawarin kuɗaɗe mai tsoka nan ya ce ba shakka ba shi bane amma alhaji idris da yaron shi ibrahim su suka biya su kan kada su saurara idan suka zo su kama shi daga nan su kai shi kotu ma bursun suke so ya yi dan ya matsa kan maganar gadon su a take na gaya masa sunana sai ya yi sururu na kira sauran 'yan sandan na sallame su duka da wani abu nan ibrahim ya hau yi min hauka na ce ko ya wuce ko na maka shi ko ya yi wa kalifa kasafi haka ya wuce don kada allura ta tono garma kuka sosai ya dinga yi mahaifiyarsa da ke kwance tana taya shi haka kannansa maza guda biyu a sannan na so jin labarin rayuwarsu amma sai na ga ba shi da muhimmanci ba shi ya fi muhimmanci ba lafiyar mahaifiyarsa ita ce gaba muka je asibiti na biya duk wani abin da za a bukata a aikin hatta da abincin da ita da shi su za su ci cikin nasara aka yi aikin aka gama lafiya ta kuma samu sauki ina da niyyar da shirin taimakon rayuwarsu tafiyar gaggawa ta same ni rusiya wanda ban dawo ba sai bayan watanni shida da na dawo suna su na soma nema sai na tadda sun sai da gidan sun tashi kuma ba a san inda suka koma ba dole na haƙura da neman nasu na ci gaba da saka yaron a addu'a don gaskiya na so na riƙe shi ɗana saboda gaskiya da amana da hankali da nutsuwar da na ga yana da ita uwa uba yadda na ga yana son mahaifiyar shi yana tattalinsa na san lallai sai yaro na gari ne kawai zai haɗa wannan nagartar dukansu shiru suka yi suna jinjina labarin yayin da zuciyar aisha ta soma kuma rabuwa gida biyu ki je ki ci gaba da addu'a ina da tabbas kan kalifa aisha allah ya baku zaman lafiya anti safiya ce ta amsa aishin ta miƙe cikin sanyin jiki ta bar falon sosai ranta ya dinga ɓaci hassada na cin ranta ba tare da ta sani ba ta yaya ma aisha za ta sami irin wannan gidan wayarta ta ciro ta soma neman tsohuwar lambarsa da suke waya so take ta ji da baki ta bakinsa so take ta ji dalilin raina mata wayan da yi tun da fari sai dai amsa ɗaya ake bata is switch off gani take ma kamar akwai wata a ƙasa kamar aishan ita ta shirya komai wani irin gumi take ita kaɗai ƙwaƙwalwarta na kai kawo hakan ya sanya ta tashi don fitowa daga ɗakin suka yi kacibus da momi a bakin ƙofa duban asma'un ta kina jin sunan muhammad abdulhakim mai goro kai asma'un ta kaɗa sosai ta sha jin sunan ko a bakin hamid ma shine Khalifa yaron da zai auri Aisha. Cikin kankan da idanu take duban Momi kamar tana zaton Momin za ta sauya zancen da ta gaya mata. Momi, da gaske? Ina wasa da ke? Ta faɗa ita ma a ɗan zafafe sai kawai asma'un ta kewaye momi ta fice da hanzari zuwa ɗakin aisha